Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha ta mu mai albarka Smart Life TV. Idan ba a manta ba, mun tsaya a darasin mu da ya gabata mun tsaya akan meye ya yi kwamfuta a darasi na uku, yanzu muna darasi na hudu. A darasi na uku mun yi bayanin cewa <laughs> abubuwan da suka haɗu suka yi kwamfuta shine software da hardware wanda muka fara bayani akan me ake nufi da hardware shine muka ce dukkan abin da zaka gani ka taba a cikin kwamfuta kama daga kan keyboard mouse screen da wasu abubuwan ma da suke ciki da na ce wani abun ma da zai yiwu har ka gama rayuwarka da kwamfuta ma ba za ka gan shi ba ko ka taba shi shine rom amma dole ana karatu a yi bayaninsa to mun ce kuma kwamfuta ta hardware ya rabu akalla kashi uku zuwa hudu wanda insha Allah yanzu shine abin da za mu yi bayani a wannan darasi na hudu ba da ɓata lokaci ba idan an ce hardware shi da abin da ake gani a zahiri a jikin kwamfuta shi ake kira hardware so hardware nan ya kasa kashi hudu akwai ɓari ɗaya akwai eh, idan ka rawa shi gida uku za ka ce akwai output akwai input akwai kuma a ah, central processing unit so a central processing unit din nan to na hudun shine ake cewa kuma akwai uh, storage shine na hudu central processing unit shine cpu amma eh, mafi mutane da dama idan ka ce musu cpu abinda suke tunani shine wannan uh, eh, dan zungurin da ake gani akan tv wannan dan akwatin da ake gani a jikin akan screen shi wannan akwatin ba komai bane illa shi ne yake dauke da hard disk shi ne yake dauke da yake dauke da hard disk da duk wani abu na kwamfuta yake dauke da motherboard yake dauke da cpu a ciki amma ba shine cpu ba nan gidan cpu ne abin da ake cewa cpu shine central processing unit ko kuma ka ce eh, main processor ko ka ce processing unit shine cpu amma wannan da ake gani ba shine cpu ba kuskure ne faɗar haka in ka faɗa ma dai amma dai ka faɗa ba wani sabon allah kai ko kuma wani laifi ba a'a amma dai faɗa daidai shine eh, system unit wani bangare ne na system amma ba wai shine cpu ba ba da bata lokaci ba idan mun ce akwai output out, output devices akwai input devices akwai kuma uh, central processing unit wato ainihin cpu shine wannan da ake gani akan screen shine processor wanda aka fi sani shine kamar na kamfanin intel su bi suka fi zama popular a duniya da intel da kuma na amd su aka fi sani tunda apple tunda suna da nasu suna ce masa pc power ko power pc shine processor su wanda daga 2005 ne na ji uh, steve job wato mai ainihin kamfanin uh, apple ya sanar da cewa sun yi wani abu da wata manhaja da ba za ta iya daukan power pc ba su suma daga wannan lokacin suka fara amfani da intel processor shine suke amfani da shi to bayan rasuwarsa 2011 a yanzu Uh, a november na tunanin a november 2020 uh, apple sun sanar da cewa sun yi nasu processor wanda nan da shekara biyu that is 2022 idan ana raye sun daina amfani da processor na kamfanin intel shi dai intel shine su ne kamfani da suke tun wajen 1968 ko 58 tun 19 wajen 68 suke yin processor computer su ne ruhin computer su ne backbone na computer saboda processor shine computer gaba ɗayanta wanda za mu samu lokaci za mu wargatsa bayani akan menene processor insha Allahu kana so ka ringa bibiyan dukkan abin da muke yi sai ka yi subscribing a tashar mu ta smart life tv da take kan yanar gizo wato youtube channel shine smart life tv bayan ka yi taba subscribe sai kuma ka taba ƙararrawar da take gefe domin samun sabon ka taba kararrawar za ta buɗe maka za ka ga all notification ka taba all notification ba ka bukatar duk sanda ƙara ganin abu sai ka taba duk sanda muka ɗora sabon darasi insha Allah za su nuna ma ko za su sanar da kai